idan fagen ilimi ne nan waje ne da kowa ya goga turbayan da ke wannan waje a tsakiyan kansa domin neman albarka da neman ilimi mai amfani amma a babin soyayyar manzon Allah wannan wajen babu yaro ba babba babu dogo ba gajere ba masani ba jahili duk irin zurfin sanin ka da manzon Allah to idan an yi maganan mukamin annabi da sanin annabi to baka faɗi komai akan annabi ba baka san manzan Allah ba domin duk abin da ka faɗa kan annabi ka gama bayani za ka tsaya iya mahalli ɗaya ne kawai shine abdullahi wa rasulu haka wanda bai san annabi ba ma in dai dai faɗa annabi iya abin da zai faɗa kenan baka kara annabi da komai ba baka rage shi da komai ba yau da dukkanin halittan Allah za su ce ba sa san annabi yau to ba ku ƙara ba ku rage annabi da komai ba Allah ya so shi shi yasa Allah ke cewa fa in tawallaw fa qul hasbi Allah Allah bai ce wai wai a auna manzon Allah da adadin girman mu ba yau in duk duniya da mu daina salati duk duniya mu ce mun daina son shi mu wa muka asara wa kanmu shi yasa gwamma ma mu so shi mi wa kanmu hanyar alkhairi shi yasa wallahi muna son annabi ba dan mu ƙari manzon Allah ba kafin na shiga karatu akwai kissan da yau gashi burhanuddin kusa da ni zan faɗe ta kasancewa shi yake yawan gaya mana wai wata rana wani bawan Allah ne a cikin nan garin shi a tsarinsa in yayi salati wa annabi ko yayi sallah sai ya ce Allah wannan ladan a kai shi ga annabi Muhammadu ma'ana yanda za ku ji mun ce salati wa annabi hadiya to sai ya faɗa a kusa da wanda bai san annabi ba sai ce wane me na jika ce ce ai salatin nan ne da muka yi da sallan mu Allah ya bada ladan wa manzon Allah wai kawai sai gan sharawa yake yana kallon shi na ikon Allah ashe wane baka da hankali yanzu kai ka ɗauki gaba ɗaya ladan ka ba annabi kai an je kiyama me naka <laughs> da Allah ku duba fa wai yaya ka kai manzan Allah ladan kai an je kiyama da me zaka tsaya gaban Allah ka shiga uku ashe da ya san annabi Muhammad da ba haka zai faɗa ba akwai kisan nan ko ko in ce mas'ala ta maulan mushe Tijjani cikin Jawahirul Ma'ani wanda an tambaye shi tijjana ka abu guda biyu shin ya halatta mutum ya yi ibada ya ce ladan Allah ya kai shi ga annabi Muhammadu sannan kuma idan ka yi ibadan ka kai ladan ga manzo Allah zai ƙara annabi an tambaye shi tijjani kusan an ce shine albarzakhul muhammadiyyil ma'lum al-qutbul maktum la ilaha illallah da aka tambaye shi tijjani Shehu Tijjani sai yake ce mai tambaya ya halatta, don ka ce, na yi salati ladan ga annabi. Ya ce wannan aya abu ne a zahiri, hadisi ne al'imamu Tirmizi, imamu Ahmad Sarwaci hadisin Ubayyu bin Ka'ab wanda da kansa yake cewa ya rasulullah inni ukthiru salata alayka fa kam aj'alu laka min salati yace ya rasulullah ni mutum ne mai yawan salati ina maka ina maka salati amma yanzu so nake in nayi salatin ya zama maka na bada salatin amma ina son annabi ka gaya min nawa zan na yin ma salatin nawa ne kullun zan baka manzo Allah yake cewa ma shi ita in kana so ka min salati yanda kaga dama ka ɗauka ka bani wannan kaga dama ya ce ya rasulullahi a salatin da nake maka zan na raba shi sulusi zan na baka zan ne ba shi one over three zan baka ɗaya ai rubu'i kai dan one over four manzo Allah ya ce ar-rubu khairun wa in zitta fa huwa khairul laka ya ce kai amma fa rubu'i ka yi awa shida a rana kana wa annabi salati kuma ka ce ladan ga annabi ya ce wannan alkhairi ne amma da ka kara da ka samu karin alkhairi ku ji abin da annabi ya faɗa sai ya sake cewa ya rasu Allah to fa sulusu zan na yin sulusi dan raba salati rana dan yi awa takwas kenan ina ma salati sannan kuma in nayi ta tafi gare ka ya rasu Allah manzo Allah ce kai sulusi akwai alkhairi amma da fa ka ƙara da fa alherin zai ƙaru maka ya sake ce ya rasulullahi to yanzu haka ne zan baka rabi rabin rayuwa na gabaki ɗaya salati ne zan nayi kuma a tafi da shi zuwa gare ka manzo Allah ce kai rabin rayuwanka awa sha biyu yace gaskiya akwai alkhairi amma fa da ka ƙara fa da ka ga alkhairi yace ya rasulullahi to naji fasulusani yanzu zan so a raba rayuwan kashi uku sai a ɗauki kashi biyu a baka ni in ɗauki kashi ɗaya ma'ana awa goma sha takwas manzo ya ce sulsani ya ce gaskiya alkhairi ne amma fa da ka ƙara da ka ga ƙarin alkhairi ya ce ya rasulullahi yanzu kan to dukkanin rayuwa na dare da rana wuni na da hutuna komai zan tattara zan baka ya rasu Allah. salati zan yi kuma a baka manzo ya ce izan tuffahan maka wa yukfar zambuka ya ce da za ka iya haka duk wani irin abin da ka sani damuwa ne dan adam kai baka da shi damuwanka ya zama damuwan ubangiji Allah na damuwa an wanke shi kafin ya zama damuwa wa yukfaru zambuka duk kuma wani irin zunubi da ka tara shi an gafarta shi wannan an riga an yi ne an gama saboda me yasa kai ka zamo rayuwanka ka mika shi annabi to shi shikenan annabi kuma dama shi a wajen wa yake inda malikin muqtadir yasa maulana shibra yake cewa fa waqti وساعاتي sa'ati لذكره صلاة salatan wa madhan minhu yace ni da lokacin da agogo zai amfani da lokacin da ba agogo kawai lokaci ne da zaka yi lissafin shi duka na tattara shi sarabtu li zikrihi na tara shi cikin zikirin annabi Muhammad salatan shin wannan me zan yi ce salati zan da manzo Allah in nayi salati me zan koma madahu wa madhan kenan wa madhan minhu kad sirtu jailaman amma bari ku ji shehu radiyallahu anhu wani yake cewa wai diwani wai ya duba diwani ya kalla diwani ya ce kai wannan shehun ya yabi kan shi <laughs> Shi bai je ban annabi Muhammad ba saboda me yasa zuciyarsa bai ga annabin ba maulidi ne fa muka zauna muna bayani wani sai ce kuna faɗin shau ne ai kai baka san annabi in ka san annabi za ka ji annabi ake faɗi shi shehu radiyallahu anhu duk abin da yake faɗi wai shi wai abin da ya gani wai shehun nan ya yabi shi. shi kuma shehu ibrahim ba yaban kansa yake ba misalin shehu ibrahim a hadaran manzo Allah da dukkanin masu yaban da suka gabata shi shehu ibrahim wani irin bawa ne a gidan manzon Allah Abrahama abdullahi bil hikwi la idun wala yaktashi naban wa kaidan wala hina. ya zo wajen annabi da ya roƙa sai annabi ya bashi a maimakon ya zo yana cewa annabi yana da kaza sai ya zo ya ce ni fa annabi ya bani kaza ku je kuma ku samu wannan kiran da yi wa halitta kenan shi sa duk abin da dan adam yake nema sai ka shi ya nade shi sai ce da annabi Muhammadu me yake faɗi yana cewa wato fajawfi fayafin fil ma'arif lam turamko wa qad kasura al aqbabu an darki sha'wiya sai ce bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi da hanabiyya duk abin da shubran ya rarimo in kana ganin babba ne sai ce maka da annabi Muhammadu ashe in ka sake komai ka rike manzo Allah zaka samu komi shi yasa ko menene kake nema yana cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da zan faɗa ɗan kaɗan ne ba ba majalisi ni nake yi ba yanzu a wajen Maulidi ina fassara littafin nan ne na tahniya baitotin da nake yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara wanda yau shine kusan dance na hudu a maulidan da na je na buɗe ta a nake karantawa abin da yasa kuma nake karanta shi saboda wasu daga cikin yan uwa sun buƙaci cewa mu fassara shi ko da yayi ne a gurguje to kuma sai na duba cewa a yanzu lokaci ne da muke buƙatan abubuwan da muke yi mu me muke faɗi shin wage ne kawai muke yi ake jin shi don wani zai zo ce maka ba abin da ake koyarwa da rika sai waki kamar kamar waken haramun ne idan an ce fa wake ba waka ba waka shine kowane irin abin da ake faɗi sunan shi waka in waka ne inda an ɗan launanta shi ya ɗan bada santi wani abin sunan shi mene waka amma idan an yabi annabi mu mun saba ce masa waƙe to duk yaban da muke yi wa manzon Allah kar ka ji ana yin waka ka zagi waka ka zagi annabi baka sani ba domin sunan manzon Allah ne a ciki hadisan annabi ne a ciki sannan tarihin manzon Allah ne a ciki rayuwar annabi ne a ciki sai dai ka ce waje kaza ba kyau ko waje kaza an yi kuskure wannan kuma dama kowa dan adam ne shi yasa abin da zamu tashi ma akai tahni'atur rabi'i bi midhati shafi'i بالمنطق البادئ أبي بها محمدي تانئا شر الذي ما ساقت ومن له الحسنى فقد عليه جبريل حبان بكل نور مهتدي أتر عليه أتر شعبيه أكير عليه عليه يا محمد ألن بليل اثني أشر فيه ويومه الأجر ولبذلك السعر ونور أفقه الجلي ربيعي بمداد الشافعي بالمنطق البديعي أوجب يا علم بكل ما ظهر من خارج يوي الفكر في كرف البصر إلى مقامه العلي الربيع بمرات الشافعي المنديك البديعي وما رآته من عتب أمينة حين نصب صبابة ثم اقترب بسجدة المبتهل تانية mira te shafi bi man ga fi ba di ya kama ta dalla zuru kama tara al kasru fihi wa hal mujaddali taniatur دمراس الشافعي بالمنطق البديعي أهدي بها وقادت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجلي ثانية نمرة الشافعي بالمنطق البديعي وجنهم في نكد لرميها بالرصد وعزلها عن مرعدي من أجل خير الرسل ربيعي بمرات الشافعي بالمنطق البديعي أبجي بيا مؤملي ورنة الشيطاني ترى عزيم الشان من أوده البرهان لغزم ما به ابتلي وبي بمرات الشافعي أبجي بيا مؤملي قد من ذو الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي في البلد المفضل بمدحة الشافعي بالمنطق البديعي أرجي بها سيدنا رسول الله عليه السلام الله to wannan baitoci abin da yake faɗi a gurguje wato baitoci ne wanda wato babban shehin nan jagora ɗaya daga cikin jinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ake ce mishi wato Sheikh Baddu Ibn Sidin al wanda ɗaya daga cikin shehunai ne wanda suka shayar a cikin ƙauyen manzan Allah Mulan Mushi Brian ya yi stamp akan wannan baitotin nasa hasali kuma bayan shi ya yi shehu sai ya bi irin hanyar da ya bi shi ma wajen yaban annabi ya yi masa mai aslul usuli sayyidi Habibu al-mubajjal amma wanda wanda ya yi wannan shi ne faddu ibn sidin amma kuma kasidan tana haɗe da ta shehu radiyallahu anhu daga cikin albarkacin shehu radiyallahu anhu ya yada wa duniya domin kowa ya yi farin ciki da annabi Muhammad. Abin da yake faɗi shine shaharin lazi ma haka, ya ce dole mu yi farin ciki da manzan Allah. A wannan watan kuma watan da aka haifi annabi. Wata ne wanda ma a tun da Allah ya duniya annabi bai taɓa zunubi ba. Bai taɓa yin zunubi ba. Ma bai taɓa yi ba. Wa mallahul husna fakab duk halittan Allah waye in a yau ake magana aka ce shi in aka zazzage dukkanin jakansa alkhairi ne zalla babu sharri sai manzan Allah dalili ko shi ne shi manzan Allah kai ba annabi Muhammadu ba bawa in Allah ya so shi to Allah yana yin abubuwa har mataki uku ne mataki na farko idan Allah ya so bawa sai ya sa mummunan aikinka sai a kankare sai ka sake sabon aiki shi yasa idan mutum ya musulunta sai a ce al islamu ya jubbu ma qablahu in ya kashe mutum dubu ne kafin ya musulunta ya zo gane musulunci ya musulunta daga ranar Allah ya yafe masa amma musulmi ba yafiya a kansa saboda haddi ne tana kansa sannan wannan bawa din na farko kenan akwai bawa na biyu shi kuma idan har Allah subhanahu wataala ya yi mummunan aiki ya yi da yawa ya yi da yawa ya yi da yawa to wannan mummunan aikin abin da Allah subhanahu wataala yake yi masa shine sai Allah subhanahu wataala ya sa a rage wannan mummunan aikin sai a ƙara kyakkyawan aiki to amma idan bawa ya kai cikin mukami makura na kyauta to Allah subhanahu wataala sai ya ɗauko adadin mummunan aikin misali a ce ya kashe mutane dubu ɗaya hakan nan sannan kuma munanan ayyuka dai wanda ba ka tunani sai Allah ya ce to duka wannan munanan ayyukan a auna nauyin zunubin sai an auna sai Allah ya ce a maida adadin nauyin zunubin ya zama lada wannan fa bawa ne mai sabo to ya kuke tunani da Annabi Muhammadu shi da tun da yake bai taba sabo ba shi yasa shi Annabi sallama? Shi ne shari'a shi yasa ake ce mishi ash-shari'u da yau manzo Allah zai yi tsaki da safi to suna wannan tsakin sunna manzo sallama ba tsaki ba ba a taɓa rawaito yayi tsaki ba ba a taɓa rawaito yayi tsaki ba ba a taɓa rawaito yayi hamma ba domin shi ba ya jin yunwa sai dai ya nuna yunwa amma ba ya jin yunwa amma manzo sallama zuwa suka yi za su wuce da sahabbai manzo sai ya ji kamar na da bukata sai annabi ya je shi ya ɗan ratsa hanya to duk sahabban nan irin su Abdullahi bin Umar in sun zo wuce wannan hanyar ya zama sunna sun tsaya sun ratsa hanya wata rana Abdullahi bin Umar ya zo ko sai ya tsaya aka ga ya jima bai fito ba aka cika amma ka ga da mu ya ce mun taba zuwa za mu wuce da manzo Allah sai ya je ya tsuguna to ni ne shi yasa duk ran da na zo wuce nan in dai ban ji bayan gida ba to haka zan zauna sai dai in dan kwana domin annabi yayi hinayi bishiya ne sun da su wuce in annabi ya dan kewaye bishiyan to sharaɗin su in sun zo sai sun kewaye bishiyan don annabi ya yi himin yi to ina kuskure a cikin aikinsa in ka jingina wa manzalla kuskure za ka jingina kuskure ma wanda yake saita annabi domin shi yace wa ma yantaku in huwa illa wahayin yuwa. to duk abin da annabi ya sunan shi wannan abin ba kuskure ba daidai sunan shi shi yasa shi aka tsaya aka yi daidai bi kullin alaihi jibrilu habat shi kadai ne jibril ya ko masa bi kulli nurin mu'tali da haske mai tashi shine alqur'ani alam bilailis nay ashar fihi wa yawmil agar farin ciki da kwanan sha biyu ga watan rabiul awwal wanda wannan shine mafi inganci ruwayoyi sun tabbata haihuwar manzo Allah wasu sun ce an haifi manzo Allah sallama bakwai ga wata wasu suka ce tara ga wata wasu suka ce sha biyu ga wata wasu suka ce sha tara ga wata to amma mafi hmm. inganci shine sha biyu ga watan rabiul awwal aka haifi annabi muhammadu to yau ya aka samu wanda ba su san maulidi sai mutum ya ce maka to shikenan ba ka ce farin ciki kake da haihuwar annabi ba sai muka ce eh to kai a wani rana ne aka haifi annabi sha biyu ga wata a to ai wannan ruwayan an ce takwas ga wata ne wannan an ce tara ga wata ne to ashe ma muka ce a tsaya in da ka ce ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata har a samu talatin ga wata to mu da mu fara tun daga kafin ɗaya ga watan har zuwa ƙarshen talatin da watan za mu yi ta murna ko mu ba mu saɓani da kai in ka ga dama yau ka ƙirƙira ka ce kai an haifi annabi ɗari ga wata ne ka ƙirƙiri ranar ka je ka yi farin ciki da shi mu za mu zo mu ba damuwan mu ranar ba ne mu damuwar mu annabin ne ma ranar muke farin ciki ba yau bane sha biyu ga watan rabiul sai ka kiyayya ce wasu suke wayo yana zamar da kafanka sai ce maka to wani rana ne wai da ka maka sabani amma ruwayan Abdullahi ibn Abbas da manya-manyan sahabbai sun tafi kan cewa an haifi annabi Muhammadu ranar 12 ga watan Rabiul Awwal ba sabani kuma ranar Litinin ne a wannan watan Allah ya karawa annabi kusanci da ubangijinsa ya ba mu albarkacin manzo Allah sai cewa wa bi zalika sahar haske da farin ciki tabbata wannan ranar fihi wa yawmil agar da ranansa wanda ya zama mai haske nan ma malamai sun sabani wasu ce da safi aka haifi annabi wasu ce da dare aka haifi annabi ruwayoyi irin na sayyidatuna shaffa umma abdurrahman bin auf su sun tafi akan cewa an haifi manzo Allah da daddare ne amma kaman manya manyan malamai masana tarihin manzo Allah sai suka ce da rana aka haifi annabi sai suka ce to idan kace da rana aka haifi annabi me yasa kuma aka ce an saukar da taurari sun haska duniya ya zaka da wannan hadisin to sai masana hadisin masana malamai sai suka ce to ai ko da ranar ne Allah in ya ga dama ya saukar da dama me dalilin saukar da watan taurarin don a nuna dan daban ne to sai aka sauko da taurarin lokacin da ranar kata kowa ya gani domin a bambanta shi da manzo Allah to wannan ala'ayi halin dai akwai ruwayoyin da yake nuna cewa annabi an haife shi da safe akwai da yake nuna cewa da daddare akwai da yake nuna cewa an haifi manzo Allah da kamar irin sha biyu ko tara ne a wannan lokutan shi yasa ce to alan bilailis na ashar fihi wa yawmil agar in ma da rana ne to da rana mafi haske wa bi zalika sahar da kuma da dadin kamshi na safiyar ranar haihuwar manzo Allah maulan mu jibrim radiyallahu anhu yace da yau ranan da annabi sallallahu alaihi za ta zago ka dace da sakan din ko lokacin haihuwar manzo Allah ya ce ko kwata kaɗan ɗana za ka je na ma daɗi da zaƙi domin wannan lokacin duk wani abu na duniya sai da ya koma mai kamshi wannan haka Allah subhanahu ta ya ga dama ya yi shi wa nuri ufkihi jali da kuma sassan daren ta zamto dare ne mai haske Anas bin Malik ya ce ran da aka shi annabi da lokacin da annabi ya shigo garin Madina duniya ta yi haske annabi yana barin duniya ta fi da haske yanzu mu hasken da muke gani haske ne mai dusu-dusu su kuma a zamanin annabi haske ne mai haske suke gani domin akwai manzo Allah wannan hasken namu tana da duhu amma shi annabi haske ne gundari sallallahu alaihi wasallama shi yasa annabi sallama wato sahabbai suka ce in suka kalle shi kan kaman rana da wata ne yake yawo a fuskansa sallallahu alaihi wasallam alam bi kulli ma zahar farin ciki ya tabbata ga duk abin da ya bayyana rana yawar manzon Allah min kharikin. na abubuwan da ya keta hankali yau fikar wanda yake hana tunani fihi karfi basar a wannan ranan kamar yadda ana haihuwar manzo Allah ya taso ya daga kansa ya kalli sama ila makami ali wanda yake na cewa makami ne mai girma wa ma ra'atu min ajab a wannan ranan sai tuna Amina ta ga abun mamaki Amina tun hina nasab lokacin da manzo ya kafa kansa ya kuma taso sabbabatan sun maktarab ya daga hannunsa ya tsassa yana mai gaida ubangiji madaukakin sarki bi sajdatil mubtahili da sujada yana mai yin kabbara sallallahu alaihi wasallam kama ta dalla zuhuru a wannan ranan taurari sun sauko kamata ta ra a wannan ranan an ga dukkanin manyan katangan duniya sun bayyana fihi wa halal kasru kuma a wannan ranan dukkanin gumakan da ake bauta musu sun dinga kakkaryewa kasanamil mujaddali kaman wato gumaka wanda aka mai da su tabo suna dinga faffaɗi domin annabi Muhammad ya zo ran da aka haifi annabi wanda suke bautan gumaka suna gaban gumakan irin su manyan duniya salihu kawai sai ga gumakan yana faduwa yana daddarewa in gun ya mai maimakon ya fashe sai ya zama kaman toka suka ce to lallai an haifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gadatil biharu a wannan ranar koramai sun kage wajaffatil anharu sannan kuma koguna sun kage wa jaffatil anharu koramai kuma sun bushe min ajalihi albarkacin haihuwar manzon Allah wannan koraman da ake faɗi wanda ake bauta musu ne a matsayin wai kayan bauta ne akwai ruwan da yake yawo kullum yana ta gangara sai da shekarar dubu bai taɓa kajewa ba to wannan ruwan ana bauta masa to sai zamo ana ce masa a kogin buhaira to sai ya zama ya kake saboda an haifi manzo Allah wannan bautan an dakatar min ajlihi saboda annabi Muhammadu wan naru qad ta kai wutan da ake bauta mata na majusawa shi kuma shi ma ta kage min khajali saboda kunyan cewa ga mai shirya ya zo annabi Muhammadu wajin nuhun fi nakalin aljanu sun shiga cikin kunci da aljanu kafin haihuwar manzo Allah suna hawa sama su je su ji abin za su ji amma ranar da aka haifi manzo Allah Allah ya ce to ba zai yiwu ba yanzu mai wahayi ɗaya ne manzo Allah duk kofan sako kowa ma ya sauka ya ji ya ji to shine aka toshe duk aljannin da ya tashi za ku ga tauraro ta tafi Allah yana gaya mana a cikin suratul sad irin yadda ake jifan su ga irin cikin suratul jinni da yanda suke kakkaryewa da halayen da suke shiga saboda an haifi annabi Muhammadu liramyi habir rasadi saboda ana jifan su a madakata wa azliha an maqada an tuttube su daga mazonansu. min ajli khairar rusul shi ma duka ba don ba bane domin annabi Muhammadin waɗannan ta shaitanu shaitanu sun yi ta kuka suna ta gunaguni domin an haifi manzan Allah shi yasa har yau suna yi ranar haihuwar manzan Allah har yau da aka ga shaitanu suna iyo. wayyo ba ma so watan bakin ciki bala'i ya zo musu ba mu kuma muna watan farin ciki annabi ya zo mana min jara azimu sha'ani babban lamari ya bayyana Tunda da Allah yake duniya tun da muka ji tarihin duniya ba mu taɓa jin ranan da aka yi bidiri irin ran haihuwar manzan Allah Abdulmuttalib kakan manzan Allah sai da ya abinci sati guda idan aka ci abinci duk mutan gari suka bari a je aka yi wa dabbobi su ci su gagara a watsar wa tsuntsaye su zo su ci sai da an haifi ɗan da ba a taɓa yi wa irinsa ba ba a taɓa yin suna irin sunan manzan Allah ba wannan irin nasa ne amma na Allah shi da ya tashi sai da ya saukar da labule labulan haske tun daga ba ana faɗin mana magami annabi Ibrahim wa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi ko wal yakuna al mukinin to idan ka ɗauko bayanin sai tuna Amina da abin ta gani ba a taɓa nuna mu wani annabi a zahiri ba abin da sai tuna Amina ta gani a ran haihuwar manzo Allah sai da ta gani mala'iku suna yawo bangon duniya da karshen duniya tsuntsaye tana jin su kai duk abin da ka san ba a gani ta gani duk abin da ka san ba a ji ta ji sai da ta kai ga cewa manzan Allah sai ta ji ana cewa ku ɗauke shi ku kaɗaita idan mutane kar wani ya gan shi ta ce ni ma da na kalla ban ga komai ba shi, na ga haske haske ne ya fito shi yasa ita sai tana da ta san ta ina ne shin ta cibi ne ko ko ta yanda ake haihuwa ne shi yasa malamai suka ce a ta cibi manzan Allah ya sauko wasu kuma suka ce kawai tunda gundarin haske ne haske ne kawai ya zo kawai haka yake domin ba ta canza kala ko wani abu kawai sai dai ƙarin kyau domin kyakkyawa yana tare da ita wannan a lokacin da manzo Allah ya zo haske da ya mamaye ta ita ma ba ta sanya haka yi ba kawai abin da ta sani dai ta haifi gundarin haske shine wannur lami haske mai haskawa annabi Muhammad kuma da aka haife shi wannan san ya mamaye malmale sai ta tsaya tana so ta ga ita ma me ta haifa sai ta ce ku ɗauke shi a kai shi wajen aljanu duka su gan shi kowane aljani ya gansa ya san cewa wannan shine annabi Muhammadu a kai shi wajen dabbobi kowane dabba ya san fa gashi nan liya arifuhu bi na'atihi wa sifatihi kowa ya gan shi da sifansa da ainihin hakikansa a kai shi da kowa dukkaninmu kai wa'riduhu ala kulli ruhaniyin ku kai shi dukkanin wani ruhi ma ya gan shi kowane ruwa ya gan sai sa manzo Allah yake cewa dukkanin halittan Allah sun sani sai dai masu nauyin kunne guda biyu shedanun aljanu da shedanun mutane saka mun san manzo Allah Allah ya kara mana ganin girman manzo Allah amma ba sanin hakika ba sani ne dai irin na sanin da Allah ya ce a san shi duk wanda ya ce maka bai san annabi Muhammad bai da uzuri sallallahu alaihi wasallam to shine jara shani min audahil burhani hujja ya bayyana lekozmi ma bi ibtuli saboda girman abin da aka jarabce su da shi kadman nazul ifdali to gara minti ba? wato zul ibdali Allah ma abocin baiwa kadman na yayi baiwa bi abdalin rijal da mafificin mazaji fi abdal layali a mafificin rana da rai kai bil baladil mufaddali a garin da tafi kowane gari ita ce garin makka ma'ana idan ba a kira garin madina ba amma an ce madina ya muji zuciyarmu ya dan fi tafiya zuwa ga Madina don annabi Muhammadu a nan annabi yake kuma a nan da mu tsaya Allah ya kara wa annabi eh, wasila da fadila ya kara mana girman manzo Allah ah, na fassara baitu titaran nan dai kamar yadda yake al'ada amma a gurguje sai da na san ga madahun boci da zo abinda muka karanta din ne mana shi a wake ga Hausa ga kuma hujjatul Islam Sheikh Burhanuddin eh, zai faɗa mana abinda za mu ji zuciyarmu ya nutsu na karatu amma ni na fassa karatu ne shi kuma zai mana karatu Allah ya saka alkhairi Allah ya kara ma shehun mu na wannan zawiya rahma albarkan manzan Allah Allah ya gafarta ma dukkanin wanda suke haulinsa wanda suka riga mu gidan gaskiya musamman ita sayyada babban yarsa wadda ta wato yada alkhairi a wannan gari namu musamman idan mutum ya je shi ka san babban zawiya na wannan gari zawiyan gidan bare-bare to ka san zawiya wanda in ana maganan tariƙa a wannan gari ban tunanin akwai yadda za a ebo matasa bila adadin irin gidan bare-bare to kuma wannan dukkanin alkhairi daga cikin alkhairin ta a cikinsa kuma ga shi nan hauli ne wanda yana ta nashara ga khalifa da sauran 'yan uwansa musamman shi babban malami da ke gabatar da wannan karatu shi ya ƙi ya fito ya bayyana kansa mala attahir sai ce shi zai gabatar ne to dama mai gabatarwa shi ne a gaba to Allah ya taimaka Allah saka da alkhairi Allah kuma ya sa wannan hali da ake ciki na kasan wato a Palestine su samu sauki muna ganin bala'i sosai da irin yadda ake kai musu hari ba dan kai ba saboda sun yi imani da Allah sun yi imani da manzo Allah muna ba da 'yan uwa roƙo a musu addu'a wannan addu'an wajibi ne akan mu a wajen wazifa da wajen salloli akan Allah ya ba su nasara abin ba ma jin daɗi idan har ya zamo ba nasara Allah ya kawo sasanci a sasanta su kuma yannan kasan da suka sa su a gaba Allah ka tsine musu ka saka musu damuwa ka hana musu farin ciki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin